Domin kare ɗalibai ga cutar coronavirus, mahukuntan kiwon lafiya sun sa maganin kashe ƙwayoyin cuta a cikin makarantun boko gwamnati. ya ba da umarni ga magabatan makarantun da su kula da mutuntawar matakan kariya kamar wanke hannuwa sanya tazara tsakanin juna da kuma sanya takunkumi da aka tilasa inda ke da cunkoson jama'a sai dai mutunta wa'annan matakan ba dimun ba ne a sami hakan inda ke da fiye da ɗalibi dubu uku a cewar karim adamu jagoran wata makarantar lise ta gwamnati da ke nan yame mun kwashe fiye da shekaru biyar da muke da matakan wanke hannaye. Muna da sabili tun farkon shekara gwamnati ta kawo muna takunkumi da muka rarraba wa ɗalibai. Muna ta ƙoƙarin ganin ɗalibai sun saka takunkumi amma abin da ya ci tura. Muna da masu saka ido ga ɗalibai su bakwai a ajujuwa hamsin da makarantar ta kunsa da kuma ɗalibai dubu uku. Idan kuka ɗauki ajin da akwai ɗalibai fiye da tamanin abu ne mai matukar wahala a saka tazara tsakani abu ne da gaskiya ba zai impossible. A nashi bangare a makaranta mai zaman kanta dudai a birnin na yame ba ɗalibin da zai shiga balbalin makarantar idan bai sanye da takunkumi a cewar jagoran makarantar Ismail Maiga. Mun girka a cikin harabar makaranta kayan wanke hannaye tun da sassafe mai kula da makarantar yana nan a gaban kofa ba ɗalibin da zai shiga a cikin makaranta ba tare da ya saka takunkumi haka ma malamai suna saka takunkumi. takunkumin su duka ɗalibin da bai da takunkumi ba a bari ya shiga a cikin makaranta ko da ya zo bakin kofar shiga idan bai da takunkumi sai mai gadi ya mai da shi buraima jibo ɗalibi ne ajin terminal ya yarda da hakikan akwai wannan cutar da kuma haɗarin da mutum zai iya fuskanta idan bai mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus ba. Euh, cutar corona cuta ce mai ba da tsoro muna ji a labarun kasashen waje da take kashe jama'a ina saka takunkumi akai-akai ko yanzu ina da takunkumi a cikin jakata a cewar gwamnatin niger matakan da aka gindaya domin kokowa da allobar za a ci gaba da su har sai komi ya daidaita